Tun fara samun matsalolin rashin tsaro a Najeriya, gwamnatoci ke cewa suna ƙoƙarin shawo kan matsalolin, kuma sukan ce suna samun galaba. Har yanzu haka batun yake domin duk da yake ana samun rahotanni na kai hare-hare a wasu yankunan Najeriya. Rundunar sojan ƙasar na alfahari da cewa tana samun galaba a yakin da take yi da ayyukan ta'addanci. Babban hafsan mayakan ƙasa Lieutenant Janar Taurik Labaja ya ce na nasarorin da sojan ke samu yanzu ba su rasa nasaba da kyakkyawan jagoranci da rundunar ta samu a lokacin babban hafsan mayakan da ya ajiye aiki lieutenant janar faruku ya hayya currently we are witnessing more than ever before massive surrender by repentant insurgents in the northeast ya ce yanzu ana samun 'yan ta'adda waɗanda ke tuba suna miƙa wuya fiye da yadda ake samu a baya abinda ya wuce tsammanin masu lura da al'amura na cikin gida har ma da na ƙasashen waje ya ce haka ma ana samun kyautattuwar zaman lafiya a yankin arewa maso yamma kudu maso gabas arewa ta tsakiya da dukkanin sassan najeriya da ke fuskantar matsalolin rashin tsaro challenged security-wise in past. To sai dai a nashi haujen babban hafsan hafsoshin Najeriya, Lieutenant Janar Christopher Musa na ganin nasarorin da jami'an sojin ke samu baya ga jajircewa su sakamakon kyakkyawan shugabanci da suka samu a baya. Akwai goyon bayan da suke samu daga gwamnatocin jihohi, kamar wanda suke samu daga gwamnatin jihar Sokoto. The support and cooperation extended by the government of Sokoto State have undoubtedly contributed to the success. Ya ce goyon bayan da rundunar sojin ke samu ga gwamnatin jihar Sokoto shine ya jagora ga dukkanin nasarorin da ake samu na samar da zaman lafiya a jihar Sokoto da ma wasu yankuna kuma hakan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya a wasu yankuna na daban. to sai dai kuma har yanzu wasu mazauna yankunan karkara na cewa suna fama da matsalolin rashin tsaro kamar yadda dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar mazaɓar karamar hukumar mulkin isa da ke gabacin sokoto habibu halilu modaci ke cewa yanzu ƙura ta kai bango abubuwa sun riga sun canza irin yanayin da muke ciki a halin yanzu a karamar hukumar mulki ta isa kowace sahiya kowane lokaci barayin nan ba su saki kafa ba ga mutanen karamar hukumar mulki ta isa a daji ne a cikin gari ne a wuraren kasuwancin su ne babu shakka inda duk sun kai biye suke da su suna ɗauka su suna eh, taya da su cikin daji suna neman kuɗaɗen hansa. A ɗayan ɓangaren kuma wasu jama'ar yankunan na gabacin Sokoto sun ce suna samun sauƙin matsalar ta rashin tsaro. Sunana Alhaji Abubakar Jarman Illela. To alhamdulillah wannan matsalar ta yi sauƙi ɗari bisa ɗari. muna fatan ubangiji Allah ya ƙara kawo mana saukin ta domin shi kakkabe mana wannan matsala idan Allah ya taimake mu wannan abin ya tabbata mun sun mun samu sauki 100 bisa 100 kuma mun samu ci gaba a karamar hukumar mulki ta Lila duba da yadda matsalar ta ke karewa ne ya sa masana lamuran tsaro da maɗaiɗaikun jama'a da ke lura da al'amuran yau da kullum ke kira akan a riƙa ɗaukar matakai na bai ɗaya a duk inda ake da matsala ta rashin tsaro ko da za a samu nasarar yaƙi da ta'addanci ta isa ko ina muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya